Ibrahim Yusuf Talba ɗaya daga cikin matasa da suke da kishin ƙasa kuma suke da kishin garin su na mada. Ya yarda da cewa ko da siyasa ko ba siyasa babu abin da yake zaman lafiya kuma al'ummar ka gobe al'ummar ka ci. Matukar baka da samun yadda za ka kwanta idanunka biyu rufe ko arziki ka tara ba za ka iya cin wannan arziki ba. Lallai ne Duk gwamnatin da ta nuna cewa za ta iya ta nemi al'umma kuma al'umman na suka bata dama ta hau karagar mulki. Ya kamata da duba ai kawalin da ta yi lokacin yakin neman zaɓe. Sannan kuma ta tuna da cewa waɗannan duk wuraren da ake buƙatar irin wannan taimako a kai. Yin shiru ba shi ba ne. Mai yiwa waɗanda suke kusa da gwamnatin ba za su iya faɗa ma gwamnatin kai tsaye cewa har wuri kaza ba. Don haka ya ce Shi a yau ya yarda da ya ba da gudunmawa a wannan teburi, a san irin halin da mutanen ƙasar ma da suke ciki, kuma ma da babban gari, wanda ya suna ya fice da 'yan kasuwa manya, manoma, waɗanda suke canza alƙaluman tattalin arziki daga nan zuwa can, amma sun waye gari a yau lamarin ya canza. Da farko sunana Honorable Ibrahim Yusuf Talba a wanda yake haifaffen garin Mada. amma kasudin zuwa na wannan turbar dimokuraɗiyya na zo ne ba don komi ba domin in isar da saƙo in shaida ma al'ummar duniya hali na rashin tsaro wanda muke ciki a garinmu na mada. Na me yake faruwa a mada? Abin da yake faruwa a mada tsakanin da Allah kowa ya san irin ko in ce kowa yana da labarin irin halin da muke ciki na rashin tsaro wanda malam buhari kullum a garin mada duk daren allah sai an shigo an ɗauki mutane ko an rasa rayuka wanda har yanzu mun kasa samun ingantaccen tsaro a wannan gari namu da yankinmu mutane dama idan suka ji wannan a jihar zamfara za su ce ba bakon abu bane kusan kowane yanki akwai irin wannan matsala me yasa kake ganin kamar ya kamata ku ku sanar da taku matsala domin a ji da ita babu wani abu da kuka gani a ƙasa ne ko kuwa eh to tsakanin da Allah malam bara abin da yasa muke son mu sanar da tamu matsala domin a san da ita a kwanukan baya muna ganin wasu yankuna irin shinkafi da wasu ɗaiɗaikun wurare wanda suna cikin wannan hali na rashin tsaro amma kasancewar sun yi koke iri daban-daban sun samu sauƙin wannan al'amari wanda mu kuma mun yi koken mun yi koken amma dai har yanzu Allah bai sa muka samu dacewa ba bisa ga wannan muke ganin cewa watakila saƙon bai kai inda ya kamata ya kai ba muka ga cewa ya dace mu biyo wannan hanya domin isar da wannan sako ko da Allah zai sa mu samu wannan tsaro. Kowane yanki ana samun a ah, mutane wanda suka shugabanni na al'umma ko kuma 'yan siyasa wanda suke kusa da gwamnati. ba ku da waɗanda za su iya faɗa mu gwamnati irin wannan sako ku ni kai tsaye? Malam Buhari tsakanin da Allah muna da 'yan siyasa a garin mu na mada fiye da tunanin mai tunani. Amma dai abin da muke tunani a wannan karo tsakanin da Allah duk kusan wanda ya wanke rigar shi ya samu isa inda ya kamata ya isar da sakon al'umman wannan gari to ba shi yake isarwa ba yana ƙoƙarin isar da sakon kan shi ne na ganin cewa ya samu wani mukami kila na siyasa ko wata kwangila. Wannan shine gaskiyar magana. Idan za a tambaye tambaye ka shawara akan abin da shafi matsalar tsaro a yankin Mada. Wanda irin mataki kuke so ku ga an ɗauka wanda za ku yaba da shi a halin yanzu? To tsakanin da Allah matakin da muke son mu ga cewa an ɗauka a hukumance shine mu ga cewa kama tun daga idan an kama masu laifuka a rika hukunta su muna da buƙatar ƙarin jami'an tsaro wayanda za su zo su haɗu da wayanda a cikin garin domin ba da wannan gudunmuwa. Muna da buƙatar na motar nan ta APC wadda aka ce mu kunkuru domin a ga cewa an samu shiga lungu da saƙo na inda duk ya kamata. Wayannan abubuwa muna buƙatar su ba da ɓata lokaci ba da gaugawa. Al'umma ana cewa suna da irin tasu gudunmawa za su bayar domin samar da tsaro a kowane irin yanki. Wani kira gari ka ga al'ummar yankin Mada? So Malam Buhari tsakanin da Allah kusan duk kiran da zai yi ga al'ummar garin Mada tare nike da su na san irin rawar da suka takawa. To kiran da nike yi ga al'ummar mu sai dai mu ci gaba da kai koken mu ga gwamnati domin a iya sani na dukkan abun da ya kamata al'ummar garin Mada su yi sun yi. An kai lokacin da Malam Buhari ba duk gida abba a samun saurayi matashi ba wanda a dare kullum za su fito domin su ga cewa sun yi tsaron wannan gari amma saboda mutanen nan da suke zuwa sukan zo ne da miyagun makamai da yawa mutum wanda yake hannu biyu su biliyan babu abin da zai iya musu to muna ganin cewa wannan gudunmawa da muke iya bayawa mun yi abin da muka iya yi saura ya rage ma hukumomin tsaro da gwamnati kira na ga al'ummar jihar zamfara ko in ce kira na ga dukkan al'ummar da za su san murya ta ko su saurare ni so tari da yawa mutane za a fito a yi kira ga gwamnati ko a yi wata magana wasu su za su ce ana yi ma gwamnati adawa ne ko kuma a'a ku kyale shi dan adawa ne abin nake kira gare shi duk lokacin da ka ji mutum ya faɗi magana ya Allah na kusa gare ka ne ya Allah wanda ba kake kusa da shi ba kana tare da shi masoyinka ne ba masoyinka ba ne a'a abunda da za ka la'akari da shi shin abun da mutumin nan ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne idan gaskiya ne to alhamdulillah sai ka yi ƙoƙari ka gyara domin ka cimma nasara da gurin abun da kake son ka cimma in kuma ƙarya ne to dama baka damuwa da shi don baka tunanin ya faɗi wani abu game da alherinka to wannan ka huta amma amma idan ya faɗi gaskiya to karka kalle shi a matsayin ɗan adawa don ita ma ma ƙila shi ita adawa a siyasa ina ga ta wuce sunna ta kai farilla wannan shine kira na malam bari Ibrahim Yusuf Talba kenan aka ji a saman teburin turbar demokradiyya kamar yadda muka tuntuɓe shi ta wata gidanka. Ya ba mu bayanai da kuma irin abin da yake fata gwamnatin Jar Zamfara a yanzu ta da shi. Irin abin da aka yi wa mutanen magami da wani yanki na Dan sadau yana da kyau a duba su ma mutanen kasar ma da a yi musu irin haka domin su ma su ji daɗi